بسم الله الرحمن الرحيم su da nassi karara in ba ku manta ba mun ce duk abin da yake da nassi karara ko ga alkur'ani ko ga hadisi shi kan babu wani ra'ayi a kai amma in aka wuce ƙur'ani da hadisi aka tsallaka zuwa wajen ijima'i to nan ra'ayi yana iya shigowa da kuma maslaha yanzu idan kuka kula <clears throat> ko a tsarin doka ta irin wannan common law irin wannan shari'a da ake yi ai in shari'a tana da in akwai wani precedence kamar da suke cewa ko ko akwai wata doka shi kenan za a yi amfani da wannan precedence in in suna in yana da similar fact da abinda mata da ake tattaunawa kun gane ko to sai a yanke hukunci ko kuma akwai doka ta ƙasa sai a yanke hukunci yanzu irin doka ta ƙasa misali constitution ko wani act shine ƙur'anin su da hadisi ko ba haka ba misali precedence shine abin da ya faru na magabata da sauransu kun gane jama'a ko na magabata kamar da a musulunci za a ce eh lalle babu ƙur'ani da hadisi da ya magana a wannan amma an samu lokacin sayyidina Umar duk da cewa ita ma sunna ce mai zamanta ko lokacin magabata ana yin wannan da yawa imamu malik yana kafa hujja da wannan precedence ya ce ban samu mutanen madina suna wannan ba kun gane shi dai bai da ƙur'ani bai da hadisi ko kuma an samu mutanen madina suna wannan to mutanen madina a ra'ayi na imamu malik da yawa cikin malamai suna ganin mutanen madina sun fi kusa da lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamata ya yi a ce mutanen madina a ba su yi nisa ga sunna annabi saboda a imamu malik ɗalibi ne na tabi'ai ko ba haka ba to kun ga lokacin da aka haife shi shekara ta 92 to shi imamu malik ai kun ga shekara ta 92 abubuwa ba su gama lalacewa ba bayan wucewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma lallai inda aka kafa daula ɗan sauran maso-masonta jama'a yana nan fiye da inda suke da nisa da inda aka inda daula take yanzu zan baku misali ba da ina ɗan sokoto ba da yawa akwai abubuwan da ko mu a nan baya-baya daula ta sheikh usman ibn fode yau shekara 200 da kusan 50 da kafa daula din ba ta kaɗi da kai shekara 250 ba ko to kusan da 250 to wannan daula din za ka ga cewa inda wannan daula ta abin yana da bambanci da inda babu daula din yanzu mu fara da abin nan daula a sokoto ta yanzu za ka ga duk inda wannan ainihin abin gan suke za ka ga babu kiristoci sannan lalacewa tana da dama fiye da inda babu wannan ko da muka tashi mun samu iyayenmu a e, irin waƙoƙin nan na asma'u suke yi wanda ta waƙe na sheikh usman ibn fode na karatuttuka mace tana daka ko tana aikin gida tana karanta su ba yanzu da 'yan eh, ke yadda da niti suka zo ba da yawa za ka ga saboda mi saboda su yi nisa da daula ba kuma suna kusa ga daula har yanzu akwai ɗan marmashinta to haka shi ma mutanen madina a tafi a dawo har yanzu kafin abu duk da abubuwan sun lalace bayan wucewa ma'aikin sallallahu alaihi bayan shekaru still dai ana ganin cewa da abin nan nata har yanzu ya fi kuma ba ku wani abu ba har yanzu madina wada inta yadda suke faɗa kuma in ka duba a hankali za ka gane haka za ka ga tana da bambanci da kowace state ko a cikin makka wani malami yake ce muna kai ba wai abin cikin wata hikima da allah ya wa madina ko limaman masallacin makka da masallacin annabi karatunsu ba ɗaya ba duk wani alarama zai gaya maka wannan wanda suka san karatu zai gaya ma ba karatunsu ɗaya ba su suna da yadda suke yin karatu kiran sallah ɗinsu ma ba ɗaya ba kun taɓa jin wannan ku tambayi Alarmomi za su gaya muku kiran sallah ɗin madina daban na makka daban kun gane mutanensu yadda suke tafiyar da abubuwa daban na madina daban to don shi ne saboda wannan albarkacin zaman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na abin to dan shi ne nan kamar da muke magana cewa a wannan saɓanin da ake samu imamu shafi'i ya tafi akan cewa kashe su za a yi saboda ba ahlul kitabi ba ne shi kuma imamu abu hanifa ya ce a hukuncin su guda da ahlul kitabi saboda da ahlul kitabi da masu bautar wuta dukkan su wajen allah kafirai ne kun gane ko jama'a ko to nan mala ce sai dai la yufariqu fi man turqiqna baina walidatin wa waladiha da ƙaunin nabi عليه وسلم لا la tuwallahu عن an waladiha ah, ga wata riwaya دم النبي dan مالا sai nan انزا ابو sai dai in za a bautar ba a gabata da ita da ɗanta ba wai abin nan ba ɗan adam ko dabba ba a raba ta da ita da ɗanta in buso in bata balaga ba kun gane in kan ta balaga ya halatta amma in ba ta balaga ba bai halatta a raba ƙaramar dabba ba da abin nan da yatta to balle ɗan adam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk Allah ya sa rahama ga duk wani abu wanda yake da hanta wannan hanta ɗin da kake ji ma'ana annabi yana ishara zuwa ga duk wani abu mai rayuwa regardless of musulmi mutum ne musulmi ko ba musulmi ba akwai rahama tsakani rahaman nan za ta sa ka ga mutum ya yi azdan ba musulmi ba ne ka zo ka kai agaji ka kara mota ka ka kai shi asibiti a yi mashi magani yan ana neman jini ka ɗauki jinin ka ka bashi kuma ba musulmi ba ne fa yana neman taimako na kuɗi ko na abinci ka bashi duk ba musulmi ba ne kuma Allah zai baka lada kuma ba musulmi ba ne haka ita ma dabba wadda ya halatta a yanka ta a ci amma in ka yi mata rahama sai ya yi sanadiyar shiga ka aljanna kamar da muka gani cewa wata mace ta shiga aljanna saboda kare mafi kaskantar halitta kare wanda ba a bai ma halitta ka aje shi gida ba in ba da wani dalili ba amma saboda ta ji kan kare Allah shigar da ita aljanna ita kuma wata mata mage wannan ta suwa hatta mutu ita kuma shine dalilin shigar ta wuta kun gani to don haka ashe Allah ya sa rahama ga wa'annan min don haka baya halatta a raba uwa da ɗiya a wannan akwai tausayi da sauransu daga musulunci um, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to <clears throat> mal ce fa in fada bi sabi ala malin jaza li anna hadha fida la'anna hadha fidaa bai'un idan kuma shi shugaba ya ga cewa maimakon kama su dinnan da aka yi ya biya ya su, sorry, ya biya su da kuɗi kila akwai cikin dangin shi da aka kama malaci ya halatta zai kawo mana misalai can gaba insha Allah. la'anna haza fida domin wannan ransom ne karɓar fansa ne kuma shi a matsayin ciniki yake kun gane saboda an ka zo karɓar fansa ai ciniki ake yi za mu ba ku mutum biyar ku ba mu mutum bakwai haddi a kai yarjejeniya ko kuma duk mutum za mu ba ku miliyan goma ku sako muna abin nan duka wannan ana yi kun gani in ba ku manta ba kamar da muka faɗa maslaha ta fi wani lokaci za a duba kisa ɗin ya fi komi yanzu ko irin wa'annan a misali 'yan ta'adda da ake abin nan ƙasashe a ko'ina bincike ya nuna cewa lalle ana musayat rebels da 'yan ta'adda suka yi ƙarfi za su kai wani abin nan ƙila su kama ma wasu na gwamnati su kuma a kama nasu to gwamnati ba ta iya abin nan nasu ba ta iya durƙusar da su ba ta corrosion ɗinsu to sai a zo a yi musaya yanzu misali a irin bandits ɗin da suke abin nan ai da waɗanda suke kama da nasu da suke kamawa akwai garuruwan da suka yi wannan musaya ku sako mu sako ku sako baban turji shi kuma ya sako muku naku ko ba haka ba Ah, ya halatta saboda ba ku 'yan murƙushe su kun kasa murƙushe su in kan kuna 'yan murƙushe su bai halatta ba amma in ba ku 'yan murƙushe su ya halatta ku yi wannan musaya kun gane ko jama'a ko mhm. wa kunu malu fida'ihim maganuman to abinda aka yi fansa da su in suna da abin da suka yi fansa to sai ya zama matsayin ganima sai a sa cikin kuɗin ganima makanahum maimakon su a bautar da su to yanzu an sun fashi kansu ko shugaba kila cikin yan uwanshi ko wani cikin musulmi an kama nashi ya fanshe su da kuɗi wannan duka ya halatta sai dai wala yalzamuhu ganimi nufusil an anhum min sahamil masalihi sai dai ba lalle bane shi shugaba a nan ya neme ra'ayi na masu mayaka. ya ce to ya kuke gani saboda a nan matsayin dukiya suke kun gane ko jama'a ga abin da ya shafi bayi waɗannan da mata da ƙananan yara nan shugaba mala ya ce yana da discretion saboda matsayin dukiya suke ko dai a bar a matsayin property na dukiya ko kuma cash din a liquidated din ta zama cash to amma ga su mayakan da ake yaƙi da su to nan bai da ra'ayi sai ya nemi ra'ayin masu yaƙi ya kafin ya zartar da hukunci wa in arada an yufadi bihim an asra min almuslimina fi aidi qaumihim awwada alghanimina anhum min sahamil masalih in kuma shugaba ya ga cewa ya kamata ya karbi fansa a yi musaya kamar da muka ce shi kawo su kawo mu kawo mun gane ko daga cikin mutanensu su a misali <clears throat> yanzu ba an ce mata da 'ya'ya suna matsayin bayi ba za a kama su kuma wannan bayan idan aka kama su za a raba mayaka a matsayin ganima mun ji wannan na biyu ya ce idan kuma yana son ya karbi kuɗi ga su waɗanda aka kama domin su fanshi kansu ba lalle sai ya nemi mayaƙa ra'ayinsu ba ya halatta ya karɓi kuɗi shi shugaba na uku aka ce e, yau yanzu ba karɓa kuɗi ba musaya yake son ya yi an kama wasu daga cikin al'umman musulmi sun ce ba za a sako su ba sai an saka musu matansu da yaransu to a nan shugaba ya samu ya yi haka amma sai ya wasu mayaka compensating ina ta ina zai musu compensating ta dukiyar baitulmali na musulunci saboda mi saboda ganimar tasu ce ba ta baitulmali ba ce kun gane ko jama'a ko to don haka idan za a karɓi haƙƙinsu saboda agumin jikinsu aka samu wannan ganima to idan za a yi amfani da gani masu sai a yi musu compensating a bai tilmali na musulunci ku duba da musulunci ya tsara abubuwa babu kama karya irin da adalci wanda aka yi amfani da gumin shi lalle shi ma ya zama ana tafiya da shi ba wai jos miya abin nan mai yaƙi ba da shi ne a ko da yaushe whether business ne ko mu'amala ce ta yau da kullun kai ko a gidanka ko mai gadinka in kana son ka kwashe lafiya ka ji daɗin gidanka to ka yi tarayya da shi ya zama shi ma yana filin ɗin cewa shi stakeholder ne a gidan kun gane in ba haka ba zai maka aikin wajibin shi da abin nan gadi ya zo zai buɗe ƙofa yanka yi hon ya buɗe kofa amma wani kula da yara wani sa ido ba nashi ne wani aye matanka su je su yi shofin kasuwa su dawo ana biɗawa zai sa kaya cikin gida ba nashi ne saboda ba a yi sharing ɗin shi da shi ba amma ka bari duk wanda kake in kana abin nan ka yi sharing ɗin shi in business ne ma waɗanda suke aiki kakka yin monopolizing in business ka nuna kai naka ne ko da yaushe kana abin a nasu ne duka naku ne ana share amfanin su ne ta ya za su benefitin in kamfanin ya ci gaba ta ina za su yi hasara in kamfanin ya ci gaba to haka rayuwar duniya take don haka ko mayaƙa kada a bari su ji cewa kawai ba su da wani sai wai suna so ko ba su so ga da za a yi akwai inda ake shawartar su in kuma aka shiga cikin hakkinsu a yi musu me a yi musu compensating to wannan shi ne haka rayuwar duniya take duk lokacin da a ko da yaushe kan mutum ai abu namu ne kamar wata talla da ni gani kwanan nan cewa kada ku yi ok university ne kada ku yi destroying in property din abin nan properties din na, jami'a kujeru ne ko irin da student ke yi saboda su ma naku ne kun gani to lokacin da mutum yake jin sense of belonging to za ka ga cewa abubuwan sun tashi amma duk lokacin da ka nuna abu naka ne kai dai direban ka ka ce mashi wani ina motar nan taka kila motar ma da yaka aiki ya ka fara cewa tashi ba har kai taka wace to za ka ga lalle abin nan wane malam wane a romin motar nan taka kai fa ka siyo ta shi ko rabin kuɗin ta bai da amma dai ya ji wani abin nan to ai ko gobe kana dawa za ka ga an wanke ta cikin kudin albashin shi zai so wannan abin ga da ke sha ne in ta yi faci baka ko sani don motar shi ce ka gani ka ga hikima amma in taka ce taka ce ko to shikenan duk abin da ya samu gare ta gyara motar ka shi dai kawai ka bashi mu ya tafi Allah ya samu dace to jama'a a nan za mu shiga wani karatu wanda zai kai mu har kusan shafi ɗaya da rabi ina ga ya kamata mu dakata a nan sai mu buɗe ƙofa ta tambaya wani ya yi koke akan cewa ba mu ba da damar tambaya ba ba mu ba da damar tambaya ba ne lokacin ne wani lokaci kuma muna zama eh, flexible wani lokaci karatun ya canye lokacin tambaya lokaci tambaya kuma tana abin nan don haka insha Allah za mu dakata a nan a ƙarshe dai babi na farko da muka yi shi ne mun ji cewa ba a kashe ƙananan yara da mata da malaman yahuda da nasara idan aka je wajen yaƙi amma in sun kai participating ko a su ko a shawararsu ko suka koma baya suna abin da su ma za a kashe su sannan muka ji cewa idan aka kama su wa'annan sun zama yara da mata sun zama bayi in shugaba yana son ya karbi kuɗi to kuɗin nan za a mai ma a mayaƙa a matsayin gani masu in ya ga maslaha ta ya karbi kuɗi zai karɓa ko kuma yafe musu ɗin zai bari amma dai za a yi musu musanya a cikin kuɗi na baitulmali wanda a ƙarshe muka ce wannan shine masu yaƙi ɗin ka bari su ji cewa suna da sense of belonging na cewa abu nasu ne da su ake tafiya wanda yadda abubuwa za su tafi yadda ya kamata fatar Allah ya sa mu gane Allah shi sa wannan karatu ya mana amfani abinda na faɗa daidai Allah ba mu shi. kuskure ya ubangiji Allah shi shafe cikin zukata ya gafarta mana kafin tambaya akwai magana da muka yi satin da ya gabata ta ta maganar rijista ta voters card ta zaɓe muka ce ya kamata mutane su yi ka kawo shawara na cewa ya kamata a samu wasu mutane samu inda mutanenmu suke a sa wasu a kama a ce graduate wanda da yake iya yin registration na registration ɗin online ne in an gama sannan a je INEC office ai validating ka kawo shawara to an samu wani bawan Allah ya ɗauki nauyin zai wannan amma bai isa ba don ita aljanna ta kowa ce aiki na alkhairi na kowa ne ya ce zai ɗauki nauyin kusan santa bakwai santa bakwai ɗin nan a magaga marubuta proposal da cewa ban aika mashi ba insha Allah cikin dare nan zan aika mashi insha Allah santa bakwai da annor da ila ilabanex da central mosque sauran dai masallatai sannan a samar musu supervisor ɗaya wanda zai rika duba abubuwan da suke ciki a insha Allah to wannan za a rijistar saboda baro mu baya da aka yi komi muna sakaci wannan abubuwan da ake yanzu idan muka duba ko katin ɗan ƙasa da ake yi nan ina ganin annur akwai santa amma nan suke isko musu su makwabtan namu su zo su yi registration while mu ba mu yi mun gani sai abu ya zo muna ta roshin da sauransu don haka wannan allah ya saka mushi alkhairi kuma duk mai so ya yi yana iya santocin suna da yawa yanzu idan ka shiga nan kasan nan wajen nikon junction inda ake ce jiji in ka ga irin da al'umma suke ga sunan kamar wata arewa ce in ka je wajen yanyan haka ne in ka je fafe haka ne don haka ba su isa duk mai so sai a mai identifying din abin nan mutanen da zai abin aje a yi registration har zuwa 2023 wannan ba aiki ne na apc ko na pdp ba aiki ne na mu al'umman musulmi mu ba da tamu gudunmuwa idan misali waɗanda suke da wuƙa da nama na musulmi suka ce ga wanda za a zaɓe idan baka da katin zaɓe duk ihun da za ka yi aikin banza ne don haka mu yi ƙoƙari mu yi domin ya zama kana da naka kai ma rawar da za ka taka sannan wannan shine zai yanke hanzarinka wajen Allah ba an ce wannan ba to ka yi in ma an canza maka dai su suka sani kai dai kayi naka sannan kana da bakin da zaka magana na cewa an cuce ka ko wani abu wanda ba mu fatar wannan haka muna jinjina mu wannan Allah saka mashi da alkhairi ah, insha Allah mutum bakwai ya ce kuma a mai identifying din wuraren abin da ya rage sai ya nemi permission na wannan wurare ba lokacin aiki yaro <clears throat> zai sa kujerar shi a matsayin registration ya to gefe inda sa kila yar takarda cewa ana abin nan registration na voters card online in suka kai mutum goma sai mutum ya sai a kwashe su a kai su INEC misali ai validating ɗinsu shi kenan mutum ya samu voters card ɗin kuma voters card ɗin gani means of identification ne wanda yana da kyau ƙwarin gaske wajen abin nan kamar kati ne na 'yan ƙasa da sauransu fatar Allah ya samu dace mhm. ina ganin ya kamata dakata akwai tambaya ko ƙarin bayani akan abin da muka yi saura minti nan mu ai sallah na bismillah wa alaikum eh mala ya ce fifikon a fatawa ko aikin 'yan madina ya tsaya a lokacin wani ƙarni ne ko kuma har yanzu daga baya kun gane abin da ka ni ko abin da yake shi ne a karnuka na farko kafin a a rubuta shari'a wasu abubuwa su abin nan amma yanzu idan ka duba kusan saudiya duk ta zama abu ɗaya kun gane ko fatawan mutanen madina ita ce ta maka ita ce ta ta'if eh ka yanzu ko abin nan a najid ai kun ga najid ita ce ko lokacin ko lokacin da babu ko lokacin kafin zuwa annabi najid wuri ne na 'yan ta'adda ko ko shaidan ya bayyana sai ya ce daga najadu ya hito ba nan da ake ce tsohon najadu eh <laughs> su ne duk suriyat eh to don haka yanzu saudiya ta zama wuri ɗaya yanzu yanzu kiran sallah da ake yi saudiya duk shi ake yi ko ina salatu khairun minan nawm kiran kira na biyu shine ake yi ko ina don haka wannan a ƙarni na farko kun gane ko take da fifiko akan wannan wajen imamu malik da wasu da suka ɗauki ra'ayin shi amma a yanzu bayan duka an ga an abin nan ra'ayin mutanen madina bai da fi ok walikusan nanin yes nin ina gan shi nin ya dan bambanta da butterscotch butterscotch kamar abin is open ko kai kana ta ya internet ka shiga wannan website ka yi ban sani ba nin amma nin kama su suke da santoci designated centers da suka abin kamar nan an ina ga akwai santa ko eh eh akwai akwai santa wadda suke abin nan kun gane jama'a wadda za a zo a mutum shi ya yi kila su su abin su abin nasu is not open kamar abin ga kuma nin ɗin da kuke gani in kuka ga yadda suke abin yanzu ko can hedikwata ɗin kance wannan yawa da muke cewa muna da yawan banza ne fa ba abin nan ko ina ka ka zo in je ka je can wajen nin ɗin za ka ga su ne wadda ina muke ko ina an baro mu a baya kuma wai sakacin mu yana cikin yana cikin abubuwan da ya contributing kuma abubuwan da kuke gani fa yadda muke shan eh, in kana in kana cikin wata damuwa su ma suna ciki fa fa in takunu alamuna fa innahum ya'lamuna kama a'lamuna bambancin ku da su shine wata rujuna min Allah ma la yarjuna kun gane yadda kuke cikin wahala haka suke cikin wahala da kyar suke abin nan ko da da fiyo wata ni na san akwai wadda da fiyo wata ta yi karatu yanzu akwai wani bawan Allah wani yaro mutunan katsina da fiyo wata ɗin nan shi musulmi ne da fiyo wata yake ci da iyalin shi da abin nan dan wannan fiyo wata da kake ga ana samu eh, naira ashirin naira abin nan wallahi na haka kokari ne da kuma rashin sa kai da shi don haka ina ganin kamar dai a yanzu muna magana akan butterscotch amma in akwai shawara akan nin Eh, ban sani ba gaskiya amma abin nasu is so complicated nake gani na'am ko kana ganin ya kamata a sa danin din ta to shikenan bari sai mu sa wasu su bincika eh, abin da saban son doki alkawali saboda kada abubuwan su yi miya amma in akwai wanda zai taimaka ya ya samu su waɗanda suke da suke nan abin masu harkar su ne yan nims ko? eh ko wanda ya san wani da Allah ya taimaka ba wani abin gaba ne kun gani yan amerika da kuke gani sabon musulunta wani wani bai yi wata uku da musulunta ba amma zai zo ya ce aikin kaza yake yi yan aiki ya tashi na alkhairi a kira shi zai bada kyauta dan amerika amma muna mutum kakan mutum ma na uku ko na goma ma musulmi ne ba magana addini yana duke don haka in ka san wani menin da Allah ka faɗa tambaya ce za ka yi cewa ya za a yi yadda za a taimaka ma mutanen mu su yi rijista fiye da yadda suke yi a zaburar da su shi zai gaya maka duk wanda ka sani in yanzu ka zauna da ma'aikacin NIMS ko ma'aikacin INEC wallahi in yana faɗa maka bakin cikin shi irin abubuwan da mutanen mu suke baya baya sai ka yi mamaki ko wanda bai da kishi ba ko wanda bai zuwa masallaci saboda ai shi kishi akwai shi cikin dan adam don haka in akwai wanda Allah shi taimaka shi samu mana information ya za in sha Allah bismillah malam sauran minti na a kiran sallah eh DJ okay um, ah, DJ ya ce ana son a kawo DJ kila ya zo ya abin nan to ban sani ba ko zai yadda amma dai kuna iya abin nan ya zo kila ba shi dama ya yi bai zaton zai zo ba ka san ma'aikatan gwamnati tsoro gare su eh. bayan zaton zai zo ba eh, eh to <laughs> malam ce ni ba ma'aikacin wani ni lecturer ne <laughs> eh eh to ina gani eh ok to ga wata shawara eh ok. Ok. Ok. Ok. to shi in insha Allah da Allah cewa sai ka yi liyazin da shi DJ a san yadda in gaito shi za ku yi amma a private sai in shi ya ba da damar cewa zai eh zai yi bayani eh, eh sai ka zo ka abin nan Ah, na san ko yan inec sarkin yaƙi kana tuna a 2015 lokacin da muka yi magana abin ga yan inec suna tsoro akwai kishi kan amma suna tsoron su fito su ai identifying ɗinsu suna zuwa suna abin nan kun gane ko civil servant abin nan eh rules ɗinsu ko eh, eh abin nan kuma dole da gani ho najeriya da sauƙi fa wala najeriya da sauƙi da sauƙi yanzu yanzu in ka je sudan saudiya da kake gani idan ka yi magana a kan shugaba wanda ya yi magana kana nan wallahi sai an kama ka in wani ya zagi shugaba ma kana nan baka gudu ba wallahi sai an kama ka ya zagi shugaba kana nan sai an kama ka to balle irin wannan service mu da yanzu wala mun mun rubi a abin nan kun gane ko a gina yari inda saudiya muke Allah ya sa mu dace to tambaya ta ƙarshe malam kai ne ko tambaya ta ƙarshe ka taɓa Yeah. su da an sannan ko akwai mai ta yi ko to Allah ya mu dace amma ni kuma inda nake magana inda nake ganin kamar orientation ne ba fa gefe na addini ba yanzu ka ɗauki yarbawa yan uwan mu yarbawa yan musulmi ne yan ka saba yarbe ga abin nan ka sa yarbe ga abu ka ba haushe ka gani eh musulmi ba ba yarbe musulmi ba kafiri ba ya kake gani wallahi tsaya tsere mashi kun gane ko tashinani hmm. yana burge ni da a ce da a ce misali ni yanzu nan zan iya ƙara aure to bayar ba shi saboda in samu wannan naci da muhimmanci amma ban ce ba zan yi Allah tsare a rana rufe hmm. Allah samu dace subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم اعز الاسلام والمسلمين